tun farko dai an ko turo shari'ar nema zuwa nan yola inda alkalin kotun tarayya justice anka ya tsame kansa bisa hujjan cewa akwai dangantaka tsakanin surukinsa da wanda ake kara a don haka ya buƙaci da a maida shari'ar gaban wani alkali baya dai ga wannan kara da 'yan kungiyar fafutukan suka shigar yanzu haka ma akwai wata makamanci irin wannan kara da ɗaya daga cikin 'yan takarar gwamna na jam'iyyar apc dr mahmud halilu ahmad wato modi ya shigar inda shi ma yake neman kotu da ta dakatar da gwamnan kan batun takardun makarantar to sai dai kuma jim kaɗan da fatali da karar sai magoya bayan gwamnan suka shiga murna honorable umar duhu da ke zama tsawon shugaban riko na jami'ar apc a shirar arewa maso gabas ya ko na farin cikin su nema da cewa to na farko muna ma allah maɗaukin sarki godiya musamman da ya sa aka kori wannan karar yau kuma mutane su ya kamata su san cewa eh, shi gwamna mai ci ko shugaban kasa mai ci ba ka iya kai karansa a a matakin eh, zargi wadda aka ce mu ake ce a turance criminal case domin me shi wannan gwamna ne yana kan gado kuma koyaushe ka kai kara ko ni kotu ko na koli ka kai kara za a ji a ce maka cewa baka da hurumi wata akwai rigar kariya akwai rigar kariya gare shi saboda haka duk wannan abubuwa da ake faɗi mutane sun manta ne ya kamata su san cewa wannan fa gwamna ne mai ci eh, kariyarsa da yake da shi ba ta kare ba sai 29 ga watan mayu ta 2019 kuma in allah ya sa mun je zaɓe asabar mai zuwa ran tara ga watan nan ya ci zaɓe an abinnan eh, shi na karewa ran 29 ga watan mayu sabon tenuwa kuma da sake shiga saboda haka duk magana da ake yin nufi ake kai ake eh, faɗi cewa a bai da takarda ko yana takarda duk wannan na so mutane su zubar da wannan a kundin shara in ma za ka eh, tume shi sai in ya Allah ya bashi wannan zaɓe da zamu shigan sai ya karasa lokacinsa 2023 amma gare misali kuna kun ci zaɓe watakila a kotun tsaron karakin zaɓe za ya barar da ku eh, kan wannan batu da akwai shi ai hukumar doka dokar zaɓe ta hukumar INEC ta yadda da takardar da shi eh, mai girma gwamna ya ba su kuma su ne suke da dama su ce ka cancanci ka sa zaɓe kuma baka cancanta ba tunda sun yadda ba kotu za ta je ta ce bai cancanci sai zaɓe ba saboda haka hukumar da za zuwa yan shari'a da za zuwa kafa na sauraron karon bayan zaɓe ba su da hurumi masu saurari wannan. To wai ko me masana shari'a ke ci kan wannan hukunci na karar farko? Barisa Sanda Joshua Ugra wani lauya ne mai zaman kansa a Yola ya koyi karin haske ne da cewa. To Malam Ibrahim eh, shari'ar da aka yanke hukunci yau wato shi alkali adeni na babban kotun abuja abin da yake cewa shine bayi da hurumin sauraron wannan kara da yake abun ne wanda ta faru a jihar adamawa kuma waɗanda suka yi eh, kotunsa da take da hurumi ta saurari karan akan abubuwa da suka faru ne a abuja amma aka ɗauki kara aka shigar a kotunsa bai da hurumi ya saurari wannan karan ko da ya ci gaba duk wani hukuncin da ya yanke an aikin banza ne da yake bai da hurumi sannan kuma su waɗanda suka kai karan da yake wata kungiya ce ba su nuna su 'yan adamawa ba ne suna da akwai wani abun da za su cimma na musamman ko kuma akwai wata raunin da suka samu na ci eh, domin wannan matsala da shi eh, gwamna yake da shi a cewansu. to kaga wannan hukuncin a billahi ya yi daidai Uh, ya kamata a ce daman idan da za su shigar da kara ne sai dai su shigar da shi ko a federal high court a uh, nan eh, to za su iya shigarwa ko ina ko abujan a federal high court amma idan suna son su kai kotun babban kotu na jiha sai dai da ya kamata su zo adamawa to wannan hukuncin gaskiya babu matsala daidai ne Uh, duk wasu wayanda za su shigar da kara da loyoyin da masu koke dai su san ya kamata a shigar uh, da, kara a kotun da take da hurumi ta saurari kara. Koma da menene yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben gwamna da ke tafiya a wannan asabar da kuma lokacin da za a yanke hukunci a ɗaya shari'a da ta rage na su modi Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.